آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara kuma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Abdulrahman ibn Auf da ke unguwar Kofo bai a cikin birnin Kano a wannan yammaci na na ranar a talata wanda yake 21 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta 2026 miladiya muna da wannan masallaci don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma ولا أدي من سياق كشن آية كا أدي من سياق كشن آية كي إشرين دي سورة من البركة سورة النساء فدن الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يوجد كم فلنا الله درامة za mu tashi farkon aya ta 29 faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarazim minkum fatan ma Allah ta makaranta daidai mu fassara daidai sannan ya mana gamta kasar wajen aiki da daidai bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن شراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نعم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لك الإيمان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyar ku a tsakaninku bilbatili malamai suka ce bigayar haƙƙin ba tare da haƙƙi ba ba tare da gaskiya ba illa an takuna tijaratan an tarazin minkum sai dai idan ya kasance za ku ci wannan dukiyar ne wato an yadda za ku ci wannan dukiyar ya zama kasuwanci ne da kuka kulla shi akan yarjejeniya a tsakanin Allah ta'ala ce an kusa anfusakum kada ku kashe kawo kanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai jin kai ne gare ku Allah ya ce wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata haka udwanan wa zulman dan ketare iyaka kuma dan zalunci fa sawfa nuslihi nara da sannu mu shigar da shi wutar jahannama wa kana zalika ala Allah yasira yin hakan ya kasance abu ne mai sauki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala idan mun kalli wannan ayar Allah madaukakin saki yayi kiran wato yayi kiran a mu'mine da cewa kada mu ci mu a tsakaninmu bil batil ma'ana ta hanyar ƙarya ta hanyar haramu ta hanyar ba daidai ba to kai me wannan Allah maɗauki sarki bai yadda mu ci dukiyoyinmu ta wannan hanyoyin ba duk lokacin da zaka ci dukiya ya zama akwai haƙƙi a ciki ma'ana akwai gaskiya akwai kuma haƙƙin da shari'a ta baka a cikin wannan dukiya din me wannan yake nufi shine ba a so mu ci dukiya ta hanyar haramu ta hanyar sata ta hanyar cin amana ta hanyar kwace ta hanyar kaza duka wannan bilbatili ne idan mutum yi wannan Allah zai kama shi da zunubi shine ma'anar lata takulu amwalakum bainakum bilbatili duk wata hanya da ka sani duk wani anwa'il allati hiya ghayru ghayru shar'iyyatin duk wata hanya da ka san za a samu kuɗi ba ta shari'a ba ta riba ta tata hanyar zina hanyar aikata alfasha hanyar fashi duk wata hanya da ka sani satar kuɗin gwamnati duk wannan bil batil kuma Allah ya hana sai Allah ya ce illa an takuna tijaratan a wata kiraar illa an takuna tijaratun an taradin minkum sai dai in ya kasance kasuwanci ne da kuka yi shi akan yarjejeniya akan wannan sai ka samu kuɗi wannan babu lafiya ciki saboda me Allah ya halatta sai da siyarwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya ya wato ya kasuwanci amma ya haramta ne. to wannan yana nuna da cewa dole duk lokacin da za ka ci abinci ko za ka yi amfani da dukiya idan ta wannan dukiyar ka duba ta ka san wannan dukiyar ina ne asalinta wannan ya yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya nuna mana cewa dukkan dukiyar da ka samu dukkan dukiyar da ka samu to Allah madaukin sarki sai ya ma tambaya a kanta من كلا حديث حديث الترمذي حديث الترمذي من ذلك السلام يا فراتي لن تزول قدم عبد عند ربك يوم القيامة حتى يسأل عن كمسه شيوا شيوا لن تزول قدم عبد عند ربك يوم القيامة حتى يسأل عن كمس إذا اذا جدا تسأل ملاك بشيبا a ranar alkiyama har sai ya iya amsa tambaya guda biyar an umrihi fi ma afnahu wa an shababihi fi ma ablahu to tambaya ta uku da ta hudu shine wa an malihi min aina kasabahu wa fi ma anfaq dukiyarka da ka samu ka kashe dukiyarka da ka samu ka kashe wannan dukiyar wannan dukiyar a ina ka samu ta kuma ina ka je kashe ta ina ka samu wannan dukiyar kuma ina kashe ta za ka dole sai ka samu dukiyar na ta hanyar halali to shi ne ka zama ba bil batil muna gane illa an ta kuni tijara a larabcin an ce tijara abin da ake nufi shine mu'awada ma'ana canji da turanci suna ta conspiration ana ta conspiration shine ka bayar da wani abu a baka wani da alamun gane ka bayar da za a kasuwanci zan bayar da wannan wayar za a bani kuɗi kaga wannan tijara ce kaga wannan mu'awaba ce wannan conspiration ne shi ta zaga hatta abin da ba kasuwanci ma ana ana ana imanin wannan misali Allah tabaraka ta'ala ya sayi dukiyar mu'minai da rayukansu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna muna gane ha wani gurin yace hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kaga wannan ma an kira shi da kasuwanci dan lamar gane ha to dan haka <clears throat> abin da ake nufi da tijara shine mu'awaba shine abin da ake kira mu'awaba to sahabbai da aka saukar da wannan ayar la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ba da haƙƙi ba kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ta hanyar haramu to sai abu dawo ya roƙo daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum yace wannan ana saukar da wannan ayar to fa kana rajulu yahraju an ya'kula 'inda ahadin minan nas ba'da ma nazala hadhihi al-aya sabai saboda takadun din su sai zama suna tsamar ma su zo gidan mutum ya kawo musu abinci kirki saboda kar su je su wannan dukiyar ba tare da hakki ba aka sabu ku dubu takatsan san irin na sahabbai a'a zo gidan ka a matsayin abokina ka fito da abinci ma mu ci ina ganin cewa wannan naci ne ba tare da hakki ba haka abdullahi dan gabar ya fada har sai da Allah ya saukar musu da sauki a cikin suratul nur yace laita 'ala al-a'ma harajun ولا على الأعرج harajun wala alal على haraj wala ولا على an أن تأكلوا من بيوتكم to wannan ayar da ta sauka to wannan shine ya bawa sahabbai sauki har sai da ta fa a wannan lokacin mai kuɗi zai dafa abinci a gidansa idan wannan mai kuɗin ya dafa abinci a gidansa muna gane ha zai kira mutane su zo su ci duk wanda ya kira ya ce a a ni ina jin tsoron kan na zo na ci duk in ci abinci a gidanka ba da haƙƙi ba har sai da aka saukar da watan aya to wannan shine la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ma'ana duk wata hanya da zai zance cewa dan adam ya ci dukiya ta hanya haramun to wannan an hana kar ku wannan shi sa Allah madauke sarki ce illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai in ta kasance kasuwanci ne da kuka yi shi akan yarjejeniya kasuwancin da aka yi akan yarjejeniya shine kasuwancin da ya tabbata wannan yasa imamu shafi'i yake cewa karba ka siya na firma ka karba ka biya to anan ne kasuwanci ya kulli amma in baka ba kasuwanci bai kulli ba wannan shine an tarajum an tarajum minkum wanda daga cikin malamai suka ce a'a an ce an samu zabi sai an wuce lokacin zabi domin an tabbatar da cewa akwai akwai khiyarul majlis a kasuwanci yanzu muna zaune a nan gurin sai mu ciniki da kai ka sayar min gidanka naira miliyan ɗaya ni kuma na siya na baka kuɗin muna gurin ba mu tashi ba to akwai khiyarul majlis nan ya fasa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim ya faɗa ya ce albay'ani bil khiyari malam ya tafarraka. waɗanda ke fiye da siyarwa su biyu suna da damar wato suna da damar rushe wannan cinikin matakar busarwa da haka imamu wani a wannan ba ce idan ta baya a rajulani fa kullu wahidin kullu ma bil khiyari ya lam yatafarraqa idan mutane biyu suka je suka kulla kasuwanci kowanne yana da zaɓi matuƙar musu rabba. an gama ciniki an ba da kuɗi amma ba ku bar majalisin ba wanda ya siya zai iya fatawa wanda ya siyar ma zai iya fata. na lafin gane wanda ya siya to zai iya fatawa shi ma wanda ya siyar din zai iya fatawa matuƙar kuna wannan gurin da ya bukuta shi shi ta za mu ga imamu ahmad yana faɗi yana cewa su masu cinikin nan هما بالخيان ابدا ما لم ما لم يتفرقا بابدانهما wanda suka siye da sayarwa suna da zaɓi matuƙar bu rabu da gangan jikinsu sun ba gurin ba matuƙar bu su yi wannan ba wasu malaman suna cewa za ka iya ba wa mutum zaɓi bayan an gama cinikin za ka warware ko ba za ka warware ba a ba zan warware ba a zan warware in ya tabbatar ba zai warware ba shi kenan saboda hadisin da ke cikin bukhari da sunan nakai cewa albayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yaqula ahaduhuma li sahibihi ikhtar to man ta wannan shikenan ke yayi mu karanta hadisi cikin sunan abi dawud da kuma littafin darar kutuni daga abul wazi yake cewa mun kasance a halin wata tafiya sai ga wani mutum ya zo da wani doki wani ingarmar doki mai kyau sai wani daga cikinmu ya ce masa za ka sai min da wannan dokin naka sai ya ce eh za ka sai siyan mata Ya ka wayi gari sai mutumin nan ya tashi ya tafi gurin dokinsa sai wannan wanda ya ce ya ce masa a ah, malam malaka wal fars alaita kadbita niha ya ce a ah, wai baka sai mun bari sai ya ce wannan cinikin ni ba na bukatar saban yadda da shi ba to shi ne sai ce ba ka da halin rushe wannan cinikin ka riga ka sayar za ka kara an samu rikici ya ka ce tuga ta sahabin manzan Allah tun abubuwar zatal aslami a je ya warware wannan matsala suna zuwa gurin abubuwar zatal aslami sai ce kun yadda ne hukunci da irin hukuncin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suka ce sun yadda sai ya ce to manzo Allah sallallahu ya ce albaji'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa inni la araku maftaratuma yace ni ina ganin gaskiya kun ai ko riga ku rabu muna gane ha sai to wa inni la ma ni ba na ganin iftaratuma cewa kun rabu tunda dai kuna waje ɗaya ne ba wani ya tashi ba to ba na ganin cewa eh lalle lalle kun rabu abin da mai nuna kuna rabuwa to kaga ciniki yayi mai ciniki ya tashi shi kaza ga salim yau daga cikin magabata in suka yi ciniki ka kulla sai su tamba gurin abdullahi dan umar ma yana da wannan shawara in kun kulla kasuwanci da mutum sai ka tashi ka tamba gurin ka je ka dawo daga nan kaga ba shi da zabin ya ce ya fata an gane daga nan ya zama ba shi da zabin da zai zo ya ce ai shi ya fasa wannan ciniki ai shi wannan ciniki ba da shi a kulla shi ba zai yi ba to wannan yana da kin yarda ne illa an takuna tijaratan an taradin minkum sallati wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawukan kada ku kashe kawukan muna gane ha wannan sai malamai suke masa fassara bi wala taqtulu anfusakum wasu kace ma'anarsa ne wala ya ba a yaqtulu ba'dukum ba. kada sashen ku ya kasa tashi. kar wani ya kashe wani haka ayat take nufi wanda da cikin malamai kuma suka ce a ah, ayat tana nufin wala kusa anfusakum shine kada ɗayan ku ya kashe kansa har ma suna kafa hujja da hadisai kamar haka hadisi na farko shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaj'u biha basmahu yawm al-qiyamati fi nari jahannam duk wanda ya kashe kansa da wani karfe lai wuka ko adda ko barandami ko titaka ko mawaye to za ka zo ranar alkiyama kana jan hanjin cikinka kana farka cikinka da wannan karfar haka za ka zo ranar alkiyama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama wanda za a dawwamar da shi a cikin wuta har abada saboda ya kashe kansa wa man qatala nafsahu bi summin haka duk wanda ya je kashe kansa da guba taradda bihi fa summuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam wannan kisan zai halakar da shi zai zo ranar alkiyama da wannan poison wannan guba yana kwankwada a ranar alkiyama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawama kuma za a dawamar da shi a cikin wutar jahannama wannan haramun ne duk bakin cikin da kake ci kai mai duk wani bakin ciki da kake ciki haramun ne zan cewa kashe kanka shi yasa addinin musulunci ya biya ma Allah zai jarrabe ka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 da tawayar abinci da tawayar rayuka amma a yau masu haƙuri bishara duk wani bakin cike garin ka shiga a duniya wani ya shiga wanda ya fi shi to da haka abin da ake so shine ka jure ka yadda Allah ne ke magani shi ta Allah ce babashir sabirin A ayyuwa masu haƙuri bishara alladina idan sabon musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne idan wata musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah mai kuma gare shi zamu koma ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wadannan sune suke da wani yabo na musamman daga wajen ubangijinsu da jin kai ulaika humul Na naka dole Allah zai jarraba Allah na iya jarraba kai kaɗai da bala'i da bai taɓa jarraba wani ba amma abin da ake so shine kai juriya ka yi haƙuri so da yawa mutanen da ake ɗora laifi a ce wane kaza yake yi wane kaza yake yi ba gaskiya ne karya ne wani Allah maɗaukin sarki yana jarrabarsa a cikin mutuncinsa ya jarrabe ka a cikin mutuncinka a ɗora ma laifin da ba naka ba mutane su ringa kallon ka da laifi kaza alhali ba laifin ka bane domin ba dalilin da yake bayyana da wannan kamar yadda aka yi wa Aisha matar manzo Allah sallama aka tume ta a cikin mutuncinta ba dan lokacin wahayi bane Allah yayi wahayi ya ce ba tai ba da waye zai kare ka. isa ga ma haka an Allah ya jarrabe ka da wannan suka ma sharri waje kare ka babu tunda babu ayar da ta sauka Allah ne kadai zai iya kare ka ta hanyar ya tsara mutuncin ka da kimar kuma jira na alkiyama ya abin nan ɗinka kuma wata jaraba Allah na mani dan ka samu lada wani a tuhume shi da liwaɗi baya yi wani a tuhume da zina baya yi wani a tuhume da kaza baya yi a tuhume shi da kaza da kaza da kaza duka baya yi an gane amma me yasa wannan saboda Allah na so ya kankare ma zanubanka dan wasu su bai zanuban da Allah madauki sarki dora wato mutane suka zarge ka da shi ya zanto zanubanka da kake tsakaninka da ubangiji kuma waɗannan mutane sai su dauke ma shi kuma sun je suna aibata ka suna cin mutuncinka shi ka duk mutumin da baka da hujja ta addini baka da hujja ta dalili to karka yadda ka tume shi da laifin da ba laifin ka bane asali duk mumini mutumin kirki ne asali duk mumini ba shi da laifi har sai an samu hujja gamsasshiya tabbatarwa ne na aikata kana to idan muka la hadisi na biyu hadisin Jundub ibn Abdullah al-Badali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace kana rajulun mimman kana qablakum wa kana bihi jurhun an samu wani mutum da a cikin mutane suka gabace ku akwai ciwo a jikinsa ciwon ya dame shi ya matsa masa fa akhara fitinan nahara biha yadahu fama raka addamu hatta ma irin dan ya mutu da wurin da yaje samu wuka ya yanka wajen ciwon jini ya ringa zuba jini ya ringa zuba har sai da bawan Allah nan ya mutu qala Allah azza wa jalla sai Allah ta'ala yace abdi ne bi nafsi bawa na ya riga na ya ya ya da ni akan kansa ya yi rigirge da ni akan kansa ni zan zo dauki ransa amma kafin na zo da dauransa shi ya ji aka kansa sai ce haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna da ka duk mutumin da ya kashe kansa kowane irin bala'i ke ciki to ka dawo kanka shiga wutar jahannam mu'mini an san shi da juriya Allah zai jarrabe ka ba wani ba wani bala'i da za a jarrabe ka da shi ba ce an jarrabe waɗanda suka gabace ka sai ka duba ga yaya kai sai ka duba ga kai a lokuta da dama ma Allah idan yana son bawa jarraba sai hadisi cikin Abu da Sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ahabba Allah qaman iftalahu faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakht manzo Allah idan Allah yana son mutum sai ya jarrabe shi in yana son mutane sai ya jarrabe shi wanda ya yarda da wannan jarrabawa to zai game da yardar Allah wanda kuma wato da wannan jarrabawa to wannan zai da fushin Allah tabaraka ta'ala Allah ta'ala ya tsare shi ne faɗin Allah ta'ala wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawo kanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance mai jin kai a tare da ku Allah bai san ku ku shiga wahala da haka abuwa da yawa da Allah na sauƙi su kan ka'idar ma ja'ala alaikum fi dini min Haras. irin su yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra shi ne ma'ana wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima sai Allah ya ce wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata haka duk wanda ya aikata haka mana wanda ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da muka fara kafin nan wannan aya ce wala taqtulu anfusakum iyana a cikin sunan abi abdullahi dan dan wata ran sun yi tafiya sai janaba ta kama shi ana tsananin sanyi sai aka ce da abdullahi dan dan asu la janaba ta kama shi ga ana tsananin sanyi sai aka ce je wanka kawai shi kuma sai ya ce mama yake ba zai wanka ba da ya zo gudun mazala salama ya gaya masa yace abin da ya ka ban yi wanka ba ana tsananin zafi zan yi wankan nan na samu matsala ko na mutu kuma Allah ya ce wala taqtulu inda za Allaha kana bikum rahima wannan mazala salama sai jariya ya tabbatar masa da hujjata. ashe ko yanzu idan ana ruwa ko tsananin sanyin da in kai wanka ga ba ta kama ka in kai wanka da wannan ruwan za ka iya cutuwa ko kuma ka iya rasa ranka to ba za ka yi shi ta zaga canza hadisin shi ma na abu dawo? an je yaki an dawo wani bawan allah sai zan cewa ya yi mai ya gamu da jaraba kuma an ji mai ciwa ka ya tambayi kwamandan yaki ya ce wanka je ya je wanka ruwa shiga mai cika daga nan bawon allah nan ya mutu da haka zo gurin manzala salama ya ce qataluhu qatalahumullah ya ce sun kashe shi allah ya wadaransu ala sa'alu illam ya'lamu ashe ba za su tambaya ba tunda ba sani ba zala ya bada kaida ce inna ma shifa'u al'ayyi as-su'al abin da ke maganin jahilci shine tambaya duk abin da baka sani ba kai tambaya shi za ka sahabbai babu jahilai a cikin su saboda qur'ani ya cika da cewa suna yin tambaya يسألونك عن الكمر والميسر قل فيهما إثم Wa ومنافع للناس na عن المحيط قل هو عدن فاعتزلوا النساء في المحيط يسألونك عن الأهلة قل هي مواسيك للناس والحج حق أن لا يريد تمئنسوا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيدرها قاء سصفا لا ترى فيها عبدا ولا أمتا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال حق أن لا يريد باس أنسا tambaya ko da yaushe tambayar da ba a so a musulunci shine mara amfani amma tambaya mai amfani Allah ta yi fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma ta sani in ku buk sani ba in kaga an ce karka tambaya mara amfani ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina Quran alquran da lakum afa anha tambaya mara amfani ka ka ka tambaya cewa akramaka buhun fulawa yana yin biredi dan dubu ɗaya guda na wannan ba ta da wani amfani ba ka same ta addini ba ko ka ce sai an gaya ma sandar annabi Musa daga wani itace take annabi adam da ya ci bishiya wasu irin bishiya ce da irin wannan tambaya ba ta da wani amfani dan adam da aka halitta shi daga yinku to wani iri ne Allah ya bayani iya abin da yake son mu sani a cikin littafin wannan kadai ya ishe mu duk abin da Allah bai bayani wannan ba namu bane lalla mun gane to shine inna Allah kana bikum rahima wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata haka wanda ga cikin malaman tafsir suka ce abin da ake nufi wanda ya aikata kisan kai wanda ya aikata kisan kai shi ake magana wasu malamai suka ce da wanda ya ci dukiyar wani ba da haƙƙi ba da wanda ya ci dukiyar wani ba da haƙƙi ba da wanda kuma ya kashe kansa domin ayar ta kunshi waɗannan abubuwa guda biyu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai Allah ya ce wala taqatulu anfusakum sun hada ayata to shine wa man yaf'al dalika udwanan wa zulma duk wanda ya aikata wannan cin dukiya ba da haƙƙi ba ta hanya haram sannan kuma da ci da kuma kisan kai ko ya kashe wani ko ya tashi kansa to shine wa man yaf'al dalika udwanan wa zulma na farko sun ce a iya kasuwan iya iya iya kisan kai ake nufi saboda shine kusa da wa man yaf'al dalik shine aqrabul mazkur amma suka ce duk abin da aka haramta tun daga farkon sura har zuwa nan shine wa man fi dalika udwanan wa zulma duk wanda ya aikata haka ta hanyar ƙetare iyakar Allah da zalunci wa man yata'afa ma nahahu Allah anhu muta'addiyan fihi zaliman fi ta'afihi aliman bi taribihi mutajasiran ala intihaki fa sawfa nuslihi nar mana duk wanda ya aikata wannan abinda Allah ya hana yana da ƙetare iyaka yana mai zalunci wajen aikata ya san cewa wannan abin haramun ne to Allah ce fasofa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi wutar jahannama wa kana dalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki a gurin Allah tabaraka wa ta'ala da ga wannan ya zama dole a kiyaye wannan duka Allah yana kiyaye dukiya ne dan kar a cinye dan adam dama yana da kwadin san dukiya Allah ta nama ce da zaka samu wato rami guda kwari guda ka ba ɗan adam na dukiya sai ya yi gurin a bashi guda biyu da za ka zo wani ka cika mai nan gurin da dollars ko pound sterling ka cika mai masallacin nan sai ya ji ina ma masallacin nan biyu ne da abin ɗan adam haka yake ɗan adam ba abin da zai cika cikin sa sai dai ƙasa sai ya ji shi aka bari sannan zai daina buri shi kuma wannan burin ba abin da zai sa sai dai sa ka lalace sai dai sa ka sauka da kan hanya ta imani da gwadabe abin da ake so ɗan adam ya zama mai godiya ga Allah ɗan adam ya zama yana gode wa Allah na sha gaya mana ko ba a munasaba ta azumi wata rana na taɓa zuwa Saudiya a Saudiya har yau na koma amma ban ga mutumin nan ba wani bawan Allah ne na shi a cikin kura bai da hannaye iyana haka nan ma bai da kafafun su guda iyana ko makaho da haka kuɗin da ake bayarwa na sadaka ma a kansa ake zubawa wanda yake tura shi ne sai ya dauke sai abin da ya kamata shi idan Allah kai kalle kamar Allah bai ma ba ko ba yadda za yi an bi arziki iri daya ba zai yi ba ko da sunan mu masu kuɗi wani za a gansa kuɗinsa biliyan biyar ne amma wani biliyan goma ne kaga ba ɗaya suke ba wani za a ganshi ma triliyan gare shi to da haka talauci ma mataki mataki ne wani gashi talaka ne yana ci amma da kyar amma wani talakan kuma baya ci sai jefi jefi kaga wannan ba ai mataki mataki ne to Allah shi ke raba rayuwa akan nahnu shi bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin ba ba'dahum ba'dan sukhriya ya Allah ce wa rahmatu rabbil khairun mimma yajma'un a inda ake gasa shine wajen bin Allah fa fi dhalika falyatanafasul su. amma mu yanzu akan abun duniya ne muke gasa Abin duniya ne ke samu aikata haram akwai abubuwa da yawa da ake aikata saboda a samu duniya duniyar ba ta kai kimar a yi mata haka ba wallahi ba ta kai ba duniya ba ta kai kimar ka shafa da wani akan ta ba duniya ba ta kai kimar ka kashe wani akan ta ba duniya ba ta kai kimar ka yi wani kowane irin laifi a ta ba domin duniya na kaddara ce in Allah ya so ka samu za ka samu in Allah bai za ka samu za ka samu ba wani connection ba ne ba sai dole kana da connection da wane da wane sannan za ka samu kuɗi ba balle za ka samu duniya a'a in Allah ya sunanta nan sai baka domin idan Allah zai ma abu sai tattalin ma sababansa idan arada Allah sha'an hayya asbaba in Allah na san wani abu ya faru sai kawo sanadin da wani abu zai faru in Allah ya yi zaka kudi a 2020 sabon farkonta Allah zai ma zai ma zai ma foundation mai kyau ka bi wannan foundation in 2027 da za ta ka zai mai kudi wannan abu ne da yake a hannun Allah shi ta ce faftagu inda Allahir rizq ga neman arziki a gurin Allah ba dan adam duk abin da haka mutane suna yi yanzu na shishige na gulma na kaza za ga cewa kawai rashin yarda da Allah ne kai dai yi da sababi ka roƙi Allah ba abin da Allah ba zai ma ba na alamun gani sai Allah ya karaci إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه idan kun nisanci manya-manyan laifuka da aka hana ku da aka aikata su inda kun rabu da su Allah ce nukaffir ankum sayyi'atikum mu kuma za mu kankare muku zunubanku wa nudkhilkum mudkhalan karima sannan mu shigar da ku mashiga ta karamci wannan aya abin da ta tabbatar mana shine laifuka akwai manya akwai kanana wallazi wallazina yastanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamma illa lamma kaga nan ba illa lamma sune kananan laifuka kamar yadda sayyi'at anan ma yake kananan laifuka to in kun daina manya idan kun daina manyan gaba daya to shi kuma Allah ce zai kankare kanana idan Allah wani laifuka ne manya wani irin laifuka ne manya in mutum ya daina manyan laifuka to kananan ibada ta yau da goma tana sa a yafe maka misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir manzon Allah ya ce salloli biyar da kuma juma'a zuwa juma'a da kuma ramadan zuwa ramadan to duk suna kankare abin da ke tsakaninsu. misali da muka yi asuba zuwa a zahar zunubin da muka dauka nan, matuƙar babu ba a ciki to an yafi mana ba mun sallah ranar juma'a ba to wannan juma'ar in ta zo muka yi abin da ke tsakani matuƙar ba ka ba'i shi ma an yafi mana ba mun yi ramadan rawa to shi ma wannan ramadan da ya zo an yafi mana abin da ke tsakani shine mukaffaratu ma baina kulli ma baina kulli idajtuni batil kaba'ir wannan yana daga cikin rahamar Allah tabaraka wata'ala mun gane kamar malamai ke cewa menene kaba'ir ta yi ake gane laifi kaba'ir cewa wannan laifin kaba'ir ne domin ka duba za ga akwai bari mu karanta manganin malamai akwai abul qasim ar-rafi'i ya faɗa a cikin littafinsa cewa a malamai sun fassara alkabayin kamar haka wasu daga cikin ce annaha al-ma'siyatu al-mujibatu lil haddi duk wani zanubi da yake akwai haddi a tare da shi dala mun gane duk wani laifi da ya zama an sa mai haddi misali yanzu kamar zina an ci azani to azani fajri ne kullu wahid min kuma ya ta janja to nan kabairi kamar fashi ko ta'addanci ko kidnapping ko banditry inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ago wannan ma ga hajjina dalam gane sai ce to duk zanubin da yake da duk wani laifi da yake da haddi shine kabairi ta ba na za a samu ka bayan ɗin yan kaɗan ne aka za a don ba kowane zunubi ba ne Allah yake faɗar ga abin da za a yi na biyu suka ce an na halma a fetun lati yalla haƙu sahiba halwa aidi shadidu bi nasi kitabin au sunnatin su kuma suka ce to ka'ida in kuna so ku gane laifin nan kaba'ir ne ko ba kaba'ir ba ne a samu laifi da mutum zai aikata amma ya zanto cewa akwai wa'idi akwai narko na azaba akan wannan wannan azabar ta zo a cikin littafin Allah ko ta zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu karanta hadisi mutum ya kashe kansa ba ai akwai wa'idi na cewa zai shiga wuta na kisan kai da karfe ko kisan kai da mai da da da da sanmu da guba duk wannan kaba'ir mun gane nan malamai uku suka ce kullu jarimatin duk wani laifi a wurin su karami ne ko babba suna su kaba'ir kuma wani irin laifi ne kaba'ir ne kaga wannan magana ta faɗi ta bi ma ta faɗi ta ta ma ta faɗi ta biyu ce take akan ka'ida na hudu suka ce kullu fi'lin nassal kitabu ala tahrim duk wani laifi da qur'an da littafi da qur'an yace haramun wa kullu ma'asiyatin tujibu fi jinsiha haddan min qatl aw ghayri haka duk wani zunubi da zai sa ayi mutum haddi kisa ko wani makamancin haka to wannan shi ma kaba'ir sun ce duk wani laifi da nassin littafi ce, nassin ƙar'ani ko hadisi ya ce wannan sabon haramun to ka bari duk wani laifi da za a iya mutum haddi a kansa shi ma sunanta ka bari sannan wutar ku kulli faridatin ma'amurin biya a alfauri duk abin da aka ce ka yi shi ka kiyasa har lokacin sai tafi shi ma ka ne. da haka wannan lissafo ce dinga amma an kara so gane menene laifi ka Shi ne duk wani laifi da yake da narkon azaba littafin Allah ne faɗa ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sunan sunansa alkaba'i kamar zina kamar ƙarya kamar cin amana duk wannan akaba'i an gane to sannan in mun duba za mu ga waɗansu hadisai sun ƙididdige alkaba'i din zuwa waɗansu hadisai misali mu ɗauko hadisin Abu Hurairah da yace istanibu as-sab'a al-mubiqat ka nesanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa ƙila ya rasulallahi wa mahun aka ce yama kin Allah suwa ne sai ce billah wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqqi was sihr wa aklu wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawm az-zahab sannan sai ce wa qazfu al muhsanat al ghafilat al mu'minat na farko dai shika sai kitan kai ba tare da haƙƙi ba sai tsafi ko asiri sai riba sai cin dukiyar maraya sai guduwa a ranar yaƙi sai kuma ka samu mace kamammiya kai mata shaɗin zina wannan su ne guda bakwai ɗan mun kalla hadisin anas an malik da hadisin abi shi kuma an kiyaye alaƙu na biyu kun bi akbaril kaba'i a cikin manya manyan laifin ba za a biya muku wanda suka kowanne girma ba kafin suka ce biya mana ya ma'aikin Allah za a lalace al-ishraku billah wa huququl walidayn وكان متكئا فجلس فكان ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور أم منك الله حديث عبد الله أم مسؤول عبد الله أم مسؤول قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم بيتكن زنبي والنين في جرما يتي أن تجعل لله ندا وهو خلقك أسنيا وألا كيشا بان شيئا نتشيك نتشي ميرك نتشي والنين يتي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مال أكشف أنك رنجنس ورنكي رنجتي على ذلك sai da ranar sai wanne ce an tuzani halila ta jari a je ka zina da matan makocinka to kaga wani su ma ka bayi ne ga wancan hadisin abdullahi dan amru da yake cewa akbarul kaba'ir al-ishraku billahi wa uququl walidayn aw an nafs yamin al ghamus rantsuwa mai dilmiyarwa shine rantsuwar da zaka ta hakkin wani yana da yawa ga kuma hadisin abdullahi dan amru da yake da manzala ya ce min akbaril kaba'ir iya daga cikin manya manyan daban da suka kowanne girma an ya la'anar rajul walidai shine mutum ya zagi iyayensa ya la'anci iyayensa Kalu wa kaifa ya la'anar rajul walidai suka ce za dan adam ya zagi ko ya la'anci iyayensa manzala ce subbur rajul abar rajuli wannan mutumin ya zagi baban wani mutum wannan mutum bai subu abahu ya subbu umma shi ma ya zagi wa subba umma ya zagi babansa shi ma ya zagi nasa ya shi ma zaga to kowa ya zagi iyayensa to yana cikin manyan na shi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr duk cikin manyan manyan sallah بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة غير الصلاة الذي بيننا وبينكم الصلاة ومن تركها فقد كفر كما حديث من ترك صلاة العصر فقد هابط عمله duk wanda bai samu ya ba sallar la'asar ta wuce shi to duk ayyukan ta lalace wata riwayar man fatatu salatul asri fa ka'annama wutira ahluhu wa malu to duk waɗannan hadisan da wannan hadisin da yake ta falafatul la yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamah mutane uku Allah ba zai kalle su ranar alkiyama ba wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim kuma azabar ta tabbata gare su daga ciki akwai rajulun ala fadli ma'a ala fadli ma'in bil yamna'uhu ibn sabil da mutumin da gashi yana da sauran ruwa ta gama amfani da shi wani yana bukata kuma ya hana shi to wannan duka suna cikin kaba'ir to sai malamai suke so san wai adadin su nawa ne wanda daga cikin malamai suka ce bakwai ne aka ce sun bakwai shi sa abdullahi dan mas'ud an tambaye dan abbas an tambaye shi Tawus ibn Kaisan yake cewa qultu ibn Abbas na ce da abdullahi dan abbas mastabul kaba'ir wanne ne da wanne guda bakwai nan da ake ce musu kaba'ir da an ce bakwai ne abdullahi dan dan abbas ce hiya ila 70 aqrabu minhu ila saba'in, mana sun fi kusa da saba'in akan bakwai ashe wannan da aka ce bakwai ko aka ce uku ba haka ba bane kawai ana so a ce su ma waɗannan suna daga cikin manya manyan laifuka na mun gane ana so a ce suna daga cikin manya manyan laifuka to wannan manyan manyan laifukan dole ne ɗan adam ya daina su in yana su ya shiga aljanna ne Allah ya ce in tattalibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum sai na kankare muku munana a kanana kun kun bar manyan shi sa zaka rubuta cikin Imam Zahabi da wayar rubuta littafi akan al-kaba'ir yawa kitabul kaba'ir littafin da aka rubuta su akan al-kaba'ir za ga suna sun kai yadda Abdullahi dan Abbas nan ya faɗa ko wani abu kamar haka to da haka in dai kun daina wannan manya to nukaffir ankum sayyi'atikum mu kuma za mu yafe muku ƙananan laifukan ku sannan mu shigar da ku mashiga ta karamci mu shigar da ku mashiga ta karamci Abu Sa'id ibn al-Arabi yana cewa Samitu Abu Dawud as-Sijistani yaqul yace ya da Abu Dawud as-Sijistani yana cewa shi ma ce, samitu aba abdullah ahmad ibn hanbal yaqul ni ma naji abdullah dan a a a a wato naji imam ahmad ibn hanbal yana cewa imam ahmad ne ce al muslimuna kulluhum fil janna shi gurin imam ahmad in dai kai musulmi ne to kai dan aljanna ne cewa ya al muslimuna kulluhum fil janna da haka ba za ka yi shi ba ka san ahlus sunna an ka faɗi magana dole sai an tambaye ka dan bid'a ne ba a tambaya kawai gaskiya ne na ka ka tambaye shi fa qultu lahu sai nace da shi kaif ta yaya kana yaqulu Allahu azza wa jalla Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kun bar manya manyan laifuka da aka hane ku da su ni kuma zan kankare muku kananan da shigar da ku mashiga mai girma na lamun gane to kuma sai karanta hadisin manzala sai sama yake cewa idakhartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati manzala yake na ajiye ce tunani ni zan yi shi ne ga ma'abota manya manyan laifuka na cikin al'ummata sai yace fa idza kana Allahu azza wa jalla yaghfiru ma duna al-kaba'ir in ya kasance Allah zai yafe abin da bai kai kaba'ir ba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yushaffiru fil kaba'ir zai manzo Allah zai nemi ceto kuma akan manya din fa ayyu dhanbin yabqa ala muslimin to ne zunubi ne zai saura akan dan adam babu ko to shi shikenan kware da kan aljanna shi ta malaman ahlus sunna aqida ahlus sunna wal jamaa shine al kaba'ir tughfar liman aqla anha qabla al maut duk mutumin da ya dena aikata manyan laifuka to za a gafarta mata ya tuba kafin ya mutu kai eh, wani ma an akida da cikin akida suka ce wa qad yughfaru liman mata alaiha min almuslimina wani ma zai mutu yana aikata zina kaba'ir wani zai mutu yana shan giya ko yana zina ko yana wani abu amma Allah zai yafi mai alahira dan ya ce inna Allah la yafi an yushraka bihi wa yafi ma duna zalika liman yasha sai dai baka da tabbas Allah zai yafi ma kai din ko ba zai yafi ba dan ya ce ga wanda ya ga dama amma ko da zai je lahira da manya manyan zunubai amma Allah zai yafi musu Na Allah mun gani Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa wata magana yace ayoyi guda biyar a cikin suratul nisa ya wato a cikin suratul nisa ya fa a bashi duniya da abin da ke cikin Abdullahi da masu da, ba ta kai fara. abdullahi na masu rufe cewa hamsu a hayatu min suratul nisa iya hamsu man yamina duniya jami'an yace ayoyi guda biyar a cikin wasu nisa na kwatanta akan duniya da daya aya ta ya shine ittaqimu kama da Allah ta'ala aya ta biyu da la ilaha illa huwa al-mushrikun aya ta uku man ya'mal su'an aw yusbi nafsahu آية يذكركم وإن تبع عاقلة بالله أو يمشي بالذين أجرى العظيمة فأشوا الذين آمنوا بالله ورسوله فهو الذين هنا يتمولي ذلك مغافرة ورحمة تبارك وتعالى فبالله الأخبار يأتي آيوي بدا كفر هي كن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس والغرب أن يتم السنة a cikin suratul nisa'i game da wannan abin sun fi musu duk abin da rana ko ba su fito akan su ta ba mana sun fi duniya gaba ɗaya. aya ta farko shine yuridu Allahu bi bayyana lahu tabi wallahu yuridu an yutuba alaykum tawfi yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa kullu insanu dha'ifa كبير إن تتنهوا كبائر ما Ta shi ne inda سيئاتكم تجد إن an yi يغفر أن يشرك به تبقى ko. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي تكون حسنة عظيمة عظيما ولم يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله تجد الله نقول رحيما اسم آية أشهر ما يفعل الله بآذانكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وأننا يديك أبو بسينا رحمة ربك ذكر أن الآية أبو بسينا شيء رحمة ربك سبحانه وتعالى Allah zai mutane rahama mata ke so kowa ya zama mai jin kai kowa ya zama mai kokarin tausasa wanda ke kasa shi ko dan ba ta yi ka kasance su ake tausasa shi ka aka ce irhamu masu lafiya hamsu masu sa ku tausaya wa wanda ke a ƙasa shi kuma wanda yake a sama sai tausaya shi ka aka ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai ubangiji zai ci kansu manzo ake man la yarham la yarham duk wanda bai duka mutane su ba za su kasa shi ka duka damu da samu zama kana jinka mutane ana tusaya wasu kuma wannan shi ne abin da makarata a yanzu kowa abin da ya sani ya ɗiba ya kai gidansa talakawa kuma su ba da damuwa makwabtan su su ba da damuwa da a ce al'ummar musulmi za mu da rabin mana kowa ya rinka tare da abincin mutum ko biyu ko biyar ko goma to zai wahala ka bayar zai wahala ka san mutumin da zai kai azumi kuma ya kawo da shi kuma da hannun da ne wani zai ga gida ka same shi da abincin shekara guda wani shekara biyu amma kwatin suna kwana da yau amma da mutum da mara Allah zai gane ba kuma na kama Allah ta da shi da Allah ta da shi ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما نعم إمام أبو داود أعطى آه، الإمام الترمذي في كتاب التفسير ya lantar hadisi cewa ummu salama matar da Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya su rija wala tasu nisa maza sun je su yaki amma mata ba ta zuwa yau ta suna da ladan nan ba mu ci wa inna wa inna ma lana nisun nira sannan kuma mun rubuta da su gare in an ba shi mun da rima mun Allah shi ne ta Allah ka da wannan aya ولا تتمنى الله فضل الله به بعضكم على بعض فإنها لا تؤخذ آية إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والهاكذين قلوبهم والهاكذات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة وأجرا عظيما. لا تؤخذ إلا الآية. muna gani na wata magana da kasance wata mata ce su complain shigan irin wannan shi ne sai Allah ya saukar da wannan Allah ce wala ta tamannu ba ku bari za ku fihi ba ku ma ba kada ku rinka burin samun abin da Allah madaukakin sarki ya fifita sashen fa kan tashi domin Allah ya fifita maza da akan akan mata akan wannan tashi sai Allah ya ce lil rijali nasibun min maktasab maza suna da rabonsu a wajen Allah ne ba ta san ku daga abin da suka suruta daga abin da suka aikata Muna a wani abin da muke yi ce mutu ba ta ko kuma amma kuma fiski na mutu ba ya yi ya ce wani misali na fi gumbin masu kabu haka kuma mata suna da rabo na daga abin da suka suruta suka aikata Allah ya ce wasu da mu fafi ku ta Allah ya fara da inna ma kana da kullu shay'in abima. Allah ya kasance wato masani ne da zai kawo wannan abin musulunci ya hana shi ne buri na duniya amma malamin san ta in buri ne na aiki na gari ko buri ne na wani abu da za a na alkhairi to wannan babu ne kike buri ma domin ga wani ya je lafiya da shahada ya ka ce yin burin abin da yake so yace ina burin an da duniya a kada kashe sannan da gifta ya halatta ka ga mutum da dukiya yana ciyarwa kai buri ka samu wannan dukiyar kuma kai ma kai irin aikin naka ka ga wannan ajiburi buri to amma wani yana da kai wannan ya shi ta yi inganta hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la hasada illa fitnatin ba hasada ta abu rajulun atahu Allah mala fa sallatu sallatu ala halatihi ila mutum ne Allah ya ba shi dukiya amma duk inda zai zai kashe dukiya ga wuri na alkhairi wuri na na gaskiya to sai wani mutum ya ce lau annani misla mali fulani da amiltu misla ne cika na ma sai da dukiya irin ta wani ba da irin aikin sa ba wai ta kama in dukiyar ba a hada aiki ba kuma mafi da aikin ba to su waɗannan a cikin ladabi ne da yake abu na biyu shi ne ga mutum Allah ya bashi Qur'ani yana karanta shi da dare yana aiki da shi da rana sai ka roƙi Allah madaukin sarki ya ba ka wannan shi ma wannan babu damuwa ce to amma ma ne yake fa inna la shay'un yurma an al-aya wannan ba da cikin da ayyuka an gani shi ne da rijali da kibin numa tara ta ruwa rijali wa akramu wajen nisa'i da kibin numa tara ta ruwa rijali wa akramu ah, nan da kibin numa ta samu wajen nisa'i da kibin numa ta sai Allah ke ne wasu ƙalilawa ne fa malamai ce wannan ayar ta nuna sarki burin abin da wuri ke shi amma roƙi Allah na an gani ta roƙi Allah da da ba domin irin wannan burin yana kan mutum zuwa ga asali ka da ma dama wani ya rasa ka san na da kala kala akwai wanda ka ji cewa a ah, ya kamata ka kama shi ba to haka da akwai wani kawai da a ah, yana da shi ina da shi to akwai wani kuma shi a ah, ni yi ba zan samu ba ko ya tafi kowa ya To ne ki mugu a kai da na mun Allah yake koke shi saboda yana da abin da ke bayar shi ta ka a cikin al'adar da da kuma sunan tirmidhi zaka ta kalma ce wannan ne kan da ya gaba wanda da kuma Allah Allah fushi ke shi so a cikin kullun ka rinka daga hannu kana roƙon Allah ya ba kuma Allah ya yi kokarin zai baka wa kana rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun shine wa Allah ya ba ku roƙi Allah ya balaka amma kada ku yi da Allah وليس لا تسألن بني آدم عادة واسأل الذي أبوابه لا تحجب الله يرضى إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يرضى فلينا نقول أنا بقعد كان يقول لي هو بس ما تعرف شيء أنا شيء أنا في شيء كم نكرتوش شيء مثلا يسأل الله عليه طبعا أما وبني آدم شيء وأنا أنا إن ذاك الشيء حين يسأل يرضى lokacin da za a shi a lokacin zai yi shi to muka tashi karuta da shi Allah ne ba ka bude wulakanta ba zai kosa da kai ba shi Allah ce yake karuta ya ba zala ta sallama ce Allah yana jin kunya Allah ne kunya ne kuma kalimi Allah yana jin kunya bawa ya ɗaga hannun sama ya roƙi Allah Allah ya mai da wannan hannun ya shi Allah ba ko zai ba ka ainihin abin da kawai ba ka mai da shi ya tabbatar ko kuma Allah ne roƙi ta ce a ce ma wannan abin sai ka ji lafiya ya ko kuma a sakamakon wannan addu'a wani ba zai zai fada ba sai Allah ya tuka riba shi za ka yi ga kan da suna kai hadari a kan da amala hannu amma saboda addu'a ka da kake sai Allah ya tuka maka wannan sai ka ji zuwa kan da lafiya lafiya ka kana da kuɗi wani talauci zai same ka da shekara ɗaya amma kana addu'a sai Allah ya tuka wannan talauci abin da kan kan babu amma shi kuɗi ma da talauci za ka ce ba abin da yake kauna kaddara sai addu'a sai addu'a dan Allah ya tsari yau Allahu ma yasha wa yuthbit Allah yana shafa abin da gina mai tabbatar da abin da gina ma in kana da addu'a sai a canja maka kaddarorin ka da an yi za ka zama bala'in talaka amma saboda addu'a da ke sai ka samu sauki an yi ka final course ɗin ka zai kani amma saboda addu'a da ke sai da maka kowa ke. yana mana gani to kan mu da roƙon Allah mu roƙa ka kan mu albarka mu roƙa a kan mu zaman lafiya mu roƙa a zaman lafiya a mana wannan goma ƙarshe Allah mu yi sarki ya ba mu zaman lafiya Allah mu yi sarki ya ba mu zaman lafiya Allah ba mu kuma kariya da inda ce wannan yanki na arewa an ta koma a gaba daga wajen cikin gida ya ubangiji Allah ba mu da ƙarfi ba mu da Allah kai ne mai Allah kai ne mai dabara Allah ka haka kowa Allah ke mana ba da mai yawa Allah ke mana mai mai Allah shi nan bukatun na sai ko da daga dama amma shi ba shi Allah shi ya mana ya ga ya ubangiji wanda ba za su shiri ba Allah ka canja mana da wanda take ka alkhairi ya Allah duk wanda yake da hannu akan bazikiri da rai da terrorizing da na ba ya ubangiji Allah sai mai shi ya shi ya Allah ya yi shi Allah Allah ya yi shi Allah ka da bala'i da kuma bala'i ko wasu irin cuta da suke a duniya Allah ka wani sanar da kai da bala'i a rabbana taqabbal qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa kullana wa aqulu a'ana wa tilawatina ya rabbal alamin rabbana ighfir lana wa li akhawina wa ummatina wa abna'ina wa للمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم ويزيره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين Alam niyo wala si Wasi Kata muna.